أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna goni ma Allah ta'ala da ya sake haɗuwa mu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar uku ga watan almuharram a wannan shekara ta 1431 muna roƙon allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana farkon wannan shekara ubangiji allah ta'ala ya nuna mana kuma ci gaban ta lafiya a karatunmu da ya gabata a cikin wannan littafin muwatsa na imam malik ibn anas mun tsaya a ƙarshen babi a ƙarshen kitab na ashirin da shida wanda yake ya yi magana ne akan al'aƙiƙa da izinin allah ta'ala a wannan safiya za mu fara kitab na 27 kitabul fara'id kitabul fara'id kitab ne da malamai suka rubuta shi a cikin littafansu domin yin bayanin abin da ya shafi gado shi ne abin da ake nufi da al-fara'id domin al-fara'id. jam'i ne na alfaridatu shi kuma alfarida ma'ana shi almafuruda abinda aka kasafta aka bai kowa wana kitabul fara'id kitab ɗin da zai mana bayanin kasafin gado yadda aka kasafta aka bai kowa shine ma'anar farida bi ma'ana mafurud abin da aka ba kowa Allah ta'ala yana cewa abin nan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ina aka ce alfarida shine abin da aka bai ma kowa a yaren larabci amma a ilimin masu gado idan aka ce alfarida ana nufin al'imin a yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris ilimin da yake da shi ne ake gane wa zai ci gado waye kuma ba zai ci gado ba wa miqdaru mali kulli warisin kuma da gwargwadon abin da za a bai ma kowa wannan ilimin shi ya kira ilimin gado ilimin da zai maka bayanin waye zai ci gado waye ba zai ci gado ba shi wanda zai ci gado din in ya tahi ci ya zai ci zai ci da yawa ne ko zai ci kaɗan to ilimin da zai maka wannan bayani filla filla shi ake nufi da ilimin gado muna roƙon allah ta'ala ya mana jagora wurin bayanin abin da wannan babi ya kunsa saboda haka wani yana da muhimmanci sosai da sosai bisifa siffa khasa fahimtar ilimin gado domin ilimi ne ba da molanka ake gina shi ba ba haka kawai mutum zai tsara iwa kowa da kowa kasafi ba mutum zai yi bayani ne yadda ubangiji allah ta'ala ya bayanin wannan ilimi mai albarka akwai hadisai da ake ruwaitowa wanda suke nuna falalar wannan ilimi duk da cewar hadisan galibansu akwai maganganu akan isnadinsu sai dai malamai suna gani idan aka tattara su za su iya kai wani mataki akalla da na hasan ne hadisi na farko ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi an ce ya ce ta'allama fara'id ku koyi ilimin gado wa allimuha kuma ku sanar da ita ku koyi ku koyar fa innaha nisfal ilm ilimin gado shine rabin ilimi sauran kuma rabi wa huwa yunsa shi kuma ilimi ne da ake mantawa da shi in ba kana yawan practical nashi ba sai ka koya ka koya bayan wani lokaci kuma sai ka ga ka manta in ta kuskure ka dawo sabon ɗalibi kuma kuma lokmanu yawwa wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati yake cewa shine ilimi na farko da za a tsige shi a cikin al'ummata za a cire shi saboda an cire shi fa a wani hadisin yake cewa har mutum biyu a mutu abin musu gado ba sanya za a yi su raba gadon ba kuma ba a samu wani wanda zai raba musu ba kawo sa an riga an cire shi haka na hadisi na biyu da zai biyo baya wancan hadisin eh, ibn maja da zara kotuni suka rawaito hadisin abu huraira wannan kuma ma'aikin allah tsira da aminci allah eh, tabbata gare ce al-ilmu thalatha ilimi da hogan shi nan kashi uku yake wa ma siwa zalika fatul abin da yake ba wannan ba to falala ne ba lalle ilalla dole sai ka abin nan ba wannan nafila ne abu na farko ayatun muhkama ka san ayoyi da suke muhkama da Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat to ka san waɗannan ayat din a cikin qur'ani aw sunnatun qa'ima ko kuma ka san sunna karantawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsa aw faridatun adila ko rabon gado wanda ke cika da adalci to waɗannan abubuwa guda uku in ka same su lalle ka sami ilimi wannan shi ma Abu Dauda da Ibn Majah suka rawaito daga Abdullahi daga hadisi Abdullahi dan Amr hadisi na uku shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu nas ku koyi karatu alqur'ani kuma ku koyar wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha ku koyi ilimin gado kuma ku koyar no kenan yace fa inni mar'un maqbudun ni mutum ne wanda za a karbi rayuwata wal ilmu marfu'un ilimi kuma za a dauke shi ta ba manzon Allah sallallahu a cikin babu ilimi a cikin ya kenan aka ga sai qatilun maqtulan ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما أقا حديث أنا كرنت الأرض kaɗan ya rage mutane biyu su samu gado su yi saɓani akan gado ko akan wata mas'ala ta gado ba za a samu wanda zai warware musu ita ba ga dole a tsaye wani hadisi imam ahmad ibn hanbal ya rawaito shi waɗannan hadisai kamar yadda bayani ya gabata isnadu su akwai maganganu sai dai idan ka tattara su da Allah wannan ya kawo karfin shi wannan ya kawo karfin shi sai ga sun zama ko da Hassan ne daga wannan ya nuna gaskiya a tsaya tsayin daka akwai ilimin gado sosai da sosai da abin nashi banda karatu wannan wanda ke biyowa a cikin babi cikin littafi a'a mutum ya rubutu domin malamai sun yi rubuce-rubuce a kai ko dai ya zamana shi ya bi jerin gwanon littafi kamar da mai ya yi a gani ya yi abin da za ka iya sahi kamar mukaddima haka na abin da ya shafi gado daga nan kuma sai mai risala ya ɗora sosai da sosai to kaga waɗannan littafai iziya risala askari muktasar bulogul maram muwadda bukhari muslim abu dauda da sauransu ba littafai ne na gado ba ko ba ka yake ba littafai ne da ake bayani sai su ma gabar bayani ta zo sai suka bayani suka wuce to akwai littafan da aka rubuta akan wannan akwai kuma littafan da aka rubuta akan gadin tsantsashi daga farkon shi zuwa ƙarshe littafin na gado ne ba littafin da aka gada ba fa littafin da yake ba da bayanin gado na farko akwai nazumin rahabiya na al'imam abu abdullah muhammad bin ali bin muhammad bin hussein al-rahabi wanda yake wani ba karaman littafi ba ne sosai da sosai kan abin da ya shafi rabon gado akwai umdatu kulli faridun fi ilmin wasaya wal fara'id wanda aka fi sani da alfiyatul fara'id akwai alfiyatul tafsir akwai alfiyatul bin malik ta nahau da sarfa ko yawwa akwai shatubiya baiti dubu da wani abu ita kuma ta qira'at to yanzu akwai alfiyatul fara'id alfiya ce baiti dubu ne na abin da ya shafi gado da dan wani abu akwai sharhu nazmul bin sirajiya fi ilmi fara'id akwai kitabul azbul fa'id sharhu umdatul farid nau kenan hudu akwai at-tuhfatul khairiyya ala fawaid shanshuriyya li sheikh ibrahim bin muhammad bin ahmad albajuri bajuri na gado ne akwai alfawaid shanshuriyya ala manzumatur rahbiyya tare da hashiya na albajuri. kuma lashin akwai ariyadu zahiya sharhu matinu sirajiya na muhammad najib khiyata akwai alfawaid aljaliya fil mabahisi alfardiya na sheikh abdulaziz bin abdullah bin bas rahimahullah akwai uddatul bahis fi ahkamil mawaris na sheikh abdulaziz bin nasir al-rashid no kenan akwai a tahqiqatul mardiya na malam fauzan wannan littafi ba karamar littafi ba ne subhanallah al'azim za ka sha harka gado a cikin shi akwai arra'id fi ilmin fara'id jagora wajen ilimin gado don zai samu fa'idoji sosai da sosai a cikin waɗannan kawai dai alaƙar magana ce ta kawo muwa muka faɗa amma yana da kyau gaskiya bayan mutum ya karanta wannan kuma a ce ya samu littafan na gadon daga farko zuwa ƙarshe ya karanta shi musamman a matsayin shi na ɗalibin ilimi sosai da sosai kaga ya nuna an yi rubuce-rubuce kenan sosai da sosai akan abin da ya shafi gado idan aka ce gado yana gazgatuwa ne akan abin da mamaci ya mutu ya bari ko shi ne abin da yake gado abin da mamaci bai mutu abin da mutum bai mutu fa bai zama gado ba to mutum haka kawai ya sha iskar duniya sai ce ya raba gadon shi hmm? a kaga wannan ba karatu ba ne ya ce ya raba gadon shi to ya rabawa shi gadon yana amsa sunan gado ne idan an mutu an bari to shi bai mutu ba sannan kuma da ya raba ma 'ya'yan shi wannan abin da ya raba musu rigar shi ta wuyan shi da ya rage fa hmm? hansa ɗin shi fa motar da yake hawa fa gidan da yake ciki fa ko kuma duk ya raba shi yanzu a cikin likafa ne yake a wani bai zama gado ba kwata-kwata molan ne wannan kawai wannan shirme ne da jahilci tsantsashi ba shi da alaka da gado wannan kwata-kwata idan mamaci ya mutu abubuwa guda uku zuwa hudu suke rataye akan dukiyar abu na farko dai haƙƙi da za a cire haƙƙi na farko shine haƙƙin jana'izarsa dole a cire a wannan kafin a zo kasafi watakila ba a yi sai an biya watakila sai an sai inda ake binnewa din masakan kabari sai an biya ko mota da za a ɗauko duk wannan a cikin kuɗin za a yi abu na nau kenan na ɗaya sayan likafani sayan turaren da za a sa komai da komai in dai ba an samu wani yi ba ana nuna mahanga ta shari'a ne kuma da ita ce tabbas cewar wani zai yi wani ba zai yi ba wannan wani abu ne far'i ba a gina hukunci a kan shi kullum ka gina da abin da ke aljihunka kar ka gini da abin da ke aljihun wani abu na biyu shine haƙoƙi da suke da alaƙa da dukiyar wataƙila kafin mamaci ya rasu ya ba da jingina mota shi ko ya ba da jingina gidan shi ko ya ba da jinginar wata wayar hannu da yake tare da ita kun yanzu ana buƙatar wannan dukiyar da take ita ba ta gado ce amma tana karkashin wani yanzu ana buƙatar me a dawo da ita to ga a cikin dukiyar da ta rage ne za a ɗauka a je a biya mai bashi ko mai jingina a dawo da wannan dukiyar mun sami biyu kenan ko abu na uku kuma shine ba su suka da ke kan shi shi karan kan shi mamacin a cikin dukiyar za a fitar da ba su suka wani yana ban shi bashi wani yana ban shi bashi wani yana ban shi bashi masa samu nau kenan hudu kenan uku kai abu na gaba shine wasiya kuma ya mutu ya bar wasiya ya mutu a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza a bawa na kaza su ma malamai suna bude kitabul wasiya ka'idar da zaka rike a anan shine ana zartar da dukkan abin da yake wasiya muddin bai huce ɗaya bisa ukun dukiya ba idan aka tara wasiya gaba ɗayanta bayan an cire bashi bayan an cire kayan jana'iza bayan an cire jingina an cire komai yanzu ga tsantsar dukiya current wata take a hannu sai ya zamana kuma abin da ya bari shine dubu ɗari uku ya bari da aka zo lissafin da aka zo lissafin wasiya sai ga wasiya ta ci dubu ɗari da hamsin aka ta huce ɗaya bisa uku to wannan ba za a zartar da dukanta ba sai a rarrage ma kowa wanda aka ce an bashi dubu hamsin sai a dan rage wanda aka ce an bashi dubu ɗari sai a rage wanda aka ce an bashi dubu ashirin sai a rage wanda aka bashi dubu biyar sai a rage kuma za a sa ka'ida ne kowa a rage a bisa ɗari a ce a cire goma bisa ɗari wanda ya cire aka bashi biyar za a cire wanda aka bashi kowa sai a cicire mishi abin da aka bai ma kowa sai abin ya dawo daidai wa daida abin nan bai huce ɗaya bisa uku ba wannan to bayan an kammala wannan sai kuma a zo abin da ya shafi gado shikenan kuma sai ya kasafi kuma Allahu fi auladikum lizzakari misal hadul unsayi mun gano wannan na'am sai wanne dalili ne ke sawa a ci gado rana ɗaya ake muku kaciya tare kuke firamare tare su kuke san kandare dare hmm? wani yana sa riga wani wannan ba shi ne dalilin da ke sa ba asbabu mirasul wara salasa kullun yufidu rabbuhu alwirasa wa hay nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab yace asbabu mirasul wara salasa dalilan da ke sa bayi su ci gado sune abubuwa guda uku asbabu mirasul wara salasa nikahun aure aure yakan sa a ci gado miji ya ci gado mata shi mata ta ci gado mijinta wa wala'un yan tabaiwa kai ka yan tabawa ya zama na kuma mutum ya rasu babu wani magajin shi babu wani wanda ibari sai wannan bawan wannan bawan zai ci gadon shi wa nasab sai kuma dangantaka kun fahimci wannan ita kuma dangantaka tana da bangarori guda uku akwai al'usul akwai alfuro akwai alhawashi al'usul su ne iyaye alfuro su ne wa ya'ya alhawashi kuma dangi to waɗannan in ka takaita waɗannan za su baka waɗannan su ne masu cin gado iyaye suna cin ganin 'ya'yansu 'ya'ya suna cin gadon iyayensu 'yan uwa suna cin gadon junansu kun fahimci wannan wani shine dalilin da ke sa a ci gado amma cewar kawai abokin kai ne tare ko tashi wannan baya sa a ci gado cewar mijin ku daya wannan baya sa a ci gado ai ba ki kika aure ta ba ku mutum ne <laughs> yawa sai abin da ya shafi rukunan gado abin da ya shafi rukunan gado abubuwa ne guda uku abu na farko dai a samu almuwarris wanda ya bayar da gadon waye wanda ya bayar da gado shine wanda ya mutu hakikatan au hukuman ko dai ya mutuwa mutuwa ta hakika gashi an ɗauke shi an kai shi makabarta an binne ko kuma alkali ya saki doka cewar ne ya mutu an neme shi ne almafukud an neme shi an neme shi an neme shi ba a same shi ba iya nema da a za alkali iya binciken shi lalle dai ya yi hukuncin wani ya mutu shikenan sai a yi kasafin gadon shi ko da ba a gaya mutuwa shi ko da ba a kaza ba ko da ba a kaza ba wannan babi ne mai zaman kanshi abu na biyu daga cikin rukunan gado shine a samu alwaris wanda zai ci gadon abu na uku kuma fa almawruf abin da za a ci ga wanda ya mutu ya mutu ga wanda zai ci gado amma ba a bar komai ba <laughs> a gaba batun gado ko allah ya sauwaƙe Allah ya sauke sai abu na gaba kuma shine sharaɗi na cin gado ɗin shari'i na cin gado shari'i na farko da shine na farko a tabbatar da mutuwar wanda ya mutu ɗin a tabbatar da mutuwar shi eh wani ya rasu mun je jana'iza shi ko kuma wakilanmu da suka je jana'iza sun tabbatar da shi aka yi kamar da bayani da ya gabata ko kuma alkali ya tabbatar da cewar ya mutu shar'i na biyu shi wanda zai ci gadan ya zamana yana raye bayan mutuwar wanda, wanda za a ci gado ko da lahaza ne ko da da kiftawar ido ne mun gano wannan shi wanda zai ci gadan ya zamana ya samu numfashi bayan rasuwar wanda zai ci gadan shi ba su mutu tare ba misali an yi hatsarin mota sai uba ya mutu a take ɗa an ɗauke shi an je ƙofar general sai ya rasu ɗa zai ci gadon uba amma uba ba zai ci gadon ɗa ba kun gano wannan saboda shi wanda zai ci gadon ya zama na ya rayu bayan rasuwar wanda za a ci gado ko da minti ɗaya ne shikenan zai ci gado shi ma to amma idan aka samu kwatsam an rasa wanda ya riga wani mutuwa kwata-kwata hatsar mota aka yi gobara aka yi ya aka yi ko irin waɗannan yaƙe-yaƙen ne allah ta'ala ya sauwake wanda ake jingina su da addini ko da ƙabilanci ko ma da waye irin waɗannan ne suka faru babu labarin wani ya riga wani mutuwa to shikenan gaba ɗaya sai a share su ba za su ci gadon su ba sahi ba zai ci gadon shi sahi ba ɗa ba zai ci gadon uba ba uba ba zai ci gadon ɗa ba tunda ba a san waye ya riga mutuwa ba kuma shar'i ne dole a tabbatar da wanda zai ci gado shi ya samu ɗoruwar numfashi akan wanda za a ci gadon shi sannan kuma ya zamana akwai cikakken alaka na wanda zai ci gado ɗin kamar da bayani ya gabata na alakoki da za su ci gado sannan kuma ba a samu wani abu da zai hana cin gado ba nan kasan ko da kana da alaka da mamaci duk waɗannan abubuwan da aka ka cika su sai kuma aka same ka wani abu da yake hana cin gado ya biyo ta kanka ka shiga ciki to kuma ba ka ci gado ba wallahi tumul hukumu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani'u tartafi hukunci baya cika azartar da hukunci akan abu kaza akan zaka ci gado ko ba ka ci ba hatta ta ci ta mai kullu shiro har dukkan shari'i da ake nema sai sun taru wal mawani tartafe duk wani abin da zai hana cin gado an neme shi an rasa abubuwan da ke hana cin gado su ne kamar haka shi imamu rahabi uku ya ambata ya ce wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatun min ilalin thalasi riqun wa qatlun wa dini fafaham falaisa shakku kal yaqini yace abubuwan da ke hana cin gado wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatu min al thalathi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku nan suna hana mutum ya ci gado abu na farko riqqun ya zamana ɗaya daga cikin magadan bawa ne ɗaya daga cikin magadan ko ɗa ko uba ya zamana bawa ne to ba zai ci gadon ɗayan ba tunda shi karan kanshi magado ne rukun wa katulun ya zamana kuma kada ya zamana mutum shi yi kisa yi ya yi wanda zai ci gadon shi ya mutu ya ya mutu shi kuma sai ya kashe shi kun gano wannan shi kuma sai ya kashe shi wannan ba zai ci gadon shi ba mu'ajil mahzuri qabala anihi kada ba bil khusrani ma hirmanihi duk wanda ya gaggawa akan wani abu za a haramta mishi ne ba zai ci gadon shi ba kuma sai ya biya diya sai abin hukunci ya ke bari boss din ya mutu kuma ana cewa wai giwa ta fadi Allah ya sauke to ya <laughs> namun mutane ne ba su karanta da su addini ba kullum fata su kullum iyayen fata suke iyayen su mutu shi kuma ya ya ya ga yaƙi mutuwa yake nan sai ya kashe shi kaga wannan ba zai ci gadon shi ba hakan na waqti lafu dini sabanin addini musulmi ba zai ci gadon arne ba arne ba zai ci gadon musulmi ba to da sauransu dai kamar da bayanan suka ɗoro kamar waladu zina dan zina ba zai ci gado ba ba zai ci gadon baban ba amma zai ci gadon uwar no kenan hudu wannan rahabi bai ambace shi ba kamar ashakku fi al maut mun yi wannan shakku kan waye riga mutuwa na no kenan na biyar an rasa waye riga mutuwa tsakanin wannan da wannan to gaba ɗaya sai a share su ba za su gadon su juna ba na shida shine waladul la'in ko alla'in wanda abin nan mula'ana wanda aka yi dan da uba ya goge ya ce ba dan shi bane kaga wani ba dan zina bane <laughs> uba ya rantsuwa ya ce ba dan shi bane uwa ta yi rantsuwa ta ce dan shi ne to tunda kowa ya yi rantsuwa shikenan babu wanda zai ce wannan da dan zina ne wannan da zai gaji mahaifiyarsa in an ta kiran sunan shi a rijista sai a ce zaidu ibnu wanci zaidu dan wanci ba za a ce zaidu dan wana ba kun fahimci wannan ko amma kuma babu wanda ya sai ce dan zina ne in ka ce dan zina ne sai ka kawo shidu ko kuma bulala tamanin a gadon bayanka e ta yi shari'a kenan sai a kare ma kowa mutuncin shi ne na halas allahumma kawai sai dai in wata rana yi kuɗi uban ya ga ya yi kuɗi ya dawo ya ci to ɗan shi ne a ga sai hada da su lukmanu kuma yanzu ai mun gane wannan wannan sai sai ke kenan yi ko rantsuwar ma'aikatan kotu za a je ba zai je daki ne ya je ya ce ya rantsuwa da mata shi ba zabara zai mata wannan eh, su ne abubuwan da eh, suka yi zuwa mun kwakwalwa na abin da ya shafi waɗanda ba su ci gado ba ayoyi da suke magana a kan gado za ka iya kasa su ayoyi uku ne tsantsa suna da mataimaka wurin bayani kamar kuma Allah fi auladikum zakari mithl hadhil unthayin wannan aya ta yi magana al-usul da al-furu ta raba gadon ya'ya ta raba gadon iyaye kun ci wannan aya ta biyu wala kuma nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad wannan ayar baki ɗayanta ta raba gadon mata da miji miji da mata kowanne an raba masu gado ɗaya sannan ta raba gado na 'yan uwa uwa ɗaya wayan kana rajulun yurathu kalalatan amratun walahu akhun aw ukhtun fa kulli wahidin minhuma thuluth thuluth ko sudus sudus wayan kana akthar min dhalika fa mushraka'u fi thuluth yawa aya ta kenan ta biyu sai ayat ƙarshe ita kuma ta raba gadon 'yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ka qul la tukun fil kalala in un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yarithu illa illam yakul laha walad to an ka taro waɗannan ayoyi kai musu hadda ta mayata to lalle ilalla rabon gadon ka zai zo da sauki saboda formulas ne gaba ɗaya ayoyi in ka haddace su shikenan to dama alhamdulillah rabbil alamin kowa ya riga ya haddace fa fa kullu hafizin imamu <coughs> ayon da su iya taimaka wannan su ne sauran da abin nan lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani haddi zuwa karshen ayoyi din da walladina aka da taimanukum da dai sauran hukunce hukuncen da suka shafi to wannan shine takaitacciyar muqaddima da zamu yi yanzu zamu shiga cikin littafin kai tsaye <coughs> kar kuma ku ce ban kawo hadisi ba na kawo ayoyi ko akwai hadisi hadisin wannan ba karamar hadisi bane alhiqul fara'idha bi ahliha alhiqul fara'idha bi ahliha fama abqatil fara'id fali aula rajulin zakar wannan hadisi ba karamar ka'ida bane a babin rabon gado sosai da sosai yana cikin hadisan da ibnu rajab alhambali ya kara a littafin kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam na imam an-nawawi wanda aka ya fi shahara da arba'un an-nawawi yana cikin hadisan da ya kara suka zama hamsin saboda shi imamun nawayi ya rubuta hadisai nawa a ciki 42 ko 38 to kun ce 42 42 sannan ibn rajab ya zo ya kara guda takwas suka zama hamsin kun gano wannan ku قال رحمه الله كتاب الفرائض باب ميراث الصلب باب da zai mana bayanin gado na asul na tsatso tsatso idan aka ce tsatso shine zamana ɗa gadon da zai ci wurin mahaifinsa domin ɗa wani ɓangare ne na mahaifinsa an gano wannan <coughs> saboda haka ɗa ko ya me gadanta a wurin mahaifinta قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض الموارث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد للصلب وولد لابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد لابن فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت وكانت ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف و ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة أو السدس فإن كان مع بنات لابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف قال مالك رحمه الله الأطرف هو الأبعد duk wannan bayanin da ya koro duk yana bayani ne akan ƙala ta'ala yusikum Allahu fi auladikum قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa babana yahaya ibn yahaya al-laifi ya karantar da ni waɗannan bayanai filla-filla daki-daki an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira babban malamin madina kenan <laughs> yake cewa mujtama mujtama'u alaihi indana malik yake cewa al'amuran da aka yi ijma'insa a wurinmu a nan garin madina wanda yake wani bai saba ma wani ba wallazi adraktu alaihi ahalil ilmi bi baladina abinda nazo na samu malamai a garinmu suke a kai yace ahalil ilmi ma'abota ilimi ba wai dalibai ba masu ilimin su ne ahalin abin kenan yazo ya samu ahalin abin a kai fi fara'idul mawaris dangane da abin da ya shafi gadon abin da aka mutu aka bari ya ake kasafta shi ya ce an na mirasul waladi min walidihim gadan ɗa daga mahaifinsu ina aka ce alwalad a larabci ya shi fi zukur wal inaf ina aka ce alwaladu ya shafi mace da mata da maza kun gano wannan da ke ko amma ina aka ce al'ibnu namiji kaɗai ina aka ce albintu ya kaɗai mun gano wannan ko amma aka ce alwaladu to 'ya'ya maza da 'ya'ya mata duk suna ciki ya ce an nami mirasal waladi lalle gadon ɗa min walidihim daga mahaifinsu mana yanzu waye rasu kenan uba kenan ya rasu an walidatihim ko daga gyatumarsu da ta rasu wa kenan wa kenan annahu idza tuwfiya al-abu yadda al'amarin yake idan uba ya rasu awul ummu ko uwa ta rasu wa taraka kowane ɗayansu ya mutu ya bar waladan ‘ya'ya rijalan wani sa'an mata da maza ya za a yi kasafin za a yi kasafin ne zakari miful hazul unsayin kowanne namiji ɗaya yana da rabon mata biyu haka za a yi rabon duk namiji ɗaya yana da rabon mata biyu wannan shine shari'a ta musulunci shine abin da musulunci ya karantar amma arnan yamma da turawan yamma sun tsaya haikan wai wannan rabo da aka yi daidai ba su so suke yi a raba maza da abin nan daidai wa daida su su yi bayani a raban gada yake a littafin su ya kamata yi wannan tambaya ya raban gada yake a gaban wannan nasu jahiliyanci ne fa tsantsa can za ka sami idan akwai babban ɗa a ciki kawai ya fi kowa ya fi kowa galihu shi ke na sai danna sauran ko maka yana gadon abin nan matan da mijin ya mutu bari kun gano wannan da kyau to amma so suke wa dole ta kafaruna kama kafaru fata ku nuna sawa'a kullum so suke ku kafarta kamar yadda su suka kafarta sai ku zama ɗaya wani bai fi wani ba amma in ba haka ba ya za a ce <coughs> dan musulunci ya yi wannan su kuma zo su ce haikan a tafau ba su yadda ba so suke yi a raba daidai wa daida yadda aka ba namiji a baiwa mace waye fi bukata a cikinsu Allah ta'ala ce li zakar misal hazul unsayin mutum ne ya mutu ya bar naira dubu talatin nawa za a raba namiji a bashi nawa dubu ashirin mace a bata nawa dubu goma kowannen su aure zai yi a cikinsu waye zai karu waye zai ragu eh eh na shi ba inda zai ji kun gane wannan da kyau wa yake biyan kudin makaranta wa yake biyan kudin magani wa yake biyan kudin abinci wa yake biyan kaza wa yake biyan kaza wa yake biyan kaza haka ne ko ba ka bane to ga waɗannan batutuwa su ne akwai wani lokaci da da ake mitin a wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa sai wakilansu larabawa suka ji suka kunkuɗo wannan aƙidar na 'yancin mata ana mitin ɗin sai wani namiji ya kawo wannan maganar a cikin abin nan ya kamata a daina bambancewa tsakanin maza da mata a yi kaza a yi kaza tuni wata mace a cikin mitin din ta daka mai tsawa ta ce in shiru ba shi yake da wannan magana ba su suke da wannan maganar shi ya san mata ko ya san mai musulunci yi musu ta mishi kaca kaca kun fahimci wannan ko haka al'amuran suke in ba haka batun da so suke a daidaita tsakanin maza da mata ya kamata su yi ka'ida su kawo doka idan wannan shekarar mace ta haihu wannan shekara kuma sai mijin ya haihu shekara ta biyu eh mana eh mana kun gane wannan da ke ko sai a raba sai a raba wannan shekarar mijin ya haihu wannan shekarar matan ta haihu wannan wata in ta yi al'ada wannan wata shi kuma yi al'ada eh mana amma mutane da suke kira hume ne su ma matan wadanda aka doka aka dora madafan maguzancin haka suka tafi aka ba san ma ina yake musu ciwo ba Allah ya sauke fa'in kunna nisa an fauka sanataini abai idan waɗanda aka mutu aka bari sun zama mata ne zalla sama da biyu falahunna thulutha matarak to su matan gaba ɗayansu suna da biyu bisa ukun abin da aka mutu aka bari falahunna thulutha matarak wa in kanat wahidatan idan mace ɗaya uba ko uwa ta mutu ta bari falahan nisfu to ita wannan tana da rabin abin da za a bayar tana da rabin gado to yanzu a nan a daidai wannan gabar in muka daga aya za mu fitar da abubuwa kamar haka ko dai mutum ya mutu ya bar 'ya'ya maza zalla su kaɗai ne ya mutu ya bari ɗaya kenan ko kuma ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla no kenan biyu ko kuma ya mutu ya bar ya da maza da mata a cakuɗe baki ɗaya no kenan uku ko kuma ya mutu ya bar ɗa ɗaya namiji kaɗai no kenan ko kuma ya mutu ya bar 'ya mace kaɗai no kenan biyar idan ya mu koma na farko na farko shine me ya mutu ya bar ya maza zalla a nan za a raba dukiyar ne ala ru'usihim kawai a kan adadinsu nan babu wata lamba da za a yi daga cikin lambobi fara'id guda shida da ake da su tunda 'ya'ya maza ne zalla za a raba kawai idan ya mutu ya bar 'ya'ya maza ɗari sai a ce a kasa dukiyar kashi ɗari kowa ya ɗauki ɗaiɗai kun gane wannan ko muddin ɗan shi ne kowa ya ɗauki ɗaiɗai ya mutu ya bar naira dubu ɗari 'ya'ya maza ɗari nawa kenan dubu ɗaiɗai shi kenan an gama kasafi ɗaya ko kuma ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla to idan ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla su kuma suna da kashi biyu bisa uku ne kun gane ko za a raba dukiyar kashi uku sai su su ɗauki kashi biyu eh eh ai shi raban gado lokaci guda ake raba shi ba wai za a ɗebo kashi biyun a basu su kuma su yi su raba ba kun gano wannan gado lokaci guda ake raba shi in aka kasafta shi sai kowa ya ɗauki nan shi kenan ba wai za a raba sai a cakuɗa sai a sake raba sai a sake cakuɗawa ba yanzu an mutu an bar dubu talatin da 'ya'ya mata biyu abin da isama nawa ne kasan su kenan dubu mun gano wannan kashe na nawa kenan biyu sai kashe na uku ya mutu ya bar 'ya'ya mata da maza a cakudi to wannan lizzakar misal hazul unsayin namiji yana da rabon mata nawa biyu haka za a lissafa ne a lawar usihim ya mutu ya bar maza biyu mata biyu an ga ta yi kasafin ya ga kasafta nawa kenan eh kun gane maganar maza biyu mata biyu su nawa kenan su hudu amma nawa za ka raba shida in ka raba shida su maza su ɗauki biyu biyu su mata ɗaiɗai shi kenan haka nan ka raba in ka raba sha biyu mata su ɗauki nawa biyu maza fa hurhudu sai dai ka'ida a gado duk lambar da za ta zama maka mafi kusa to ka yi amfani da ita shine mafi daidai sai na nawa kenan sai bangare na nawa na uku shi ne ya mutu ya bar namiji ɗaya idan ya mutu ya bar namiji ɗaya ko ta mutu ta bar ɗa namiji ɗaya shi ɗan shi ne wanda zai ci gadon duka kaf ya mutu ya bar ɗa ɗaya tak kun gane da dubu ɗari shi kenan sai ya ɗauki dubu ɗari idan kuma ya mace ya bari to ita kuma tana da rabi tana da nawa kenan dubu hamsin tana da dubu hamsin kenan wannan shine daidai gwargwado abin da wannan jumla ta kunsa wannan jumla da muke magana ‘ya'ya mata zalla ‘ya'ya zalla aka mutu aka bari babu ƙari babu ragi ba a yi tarayya da su ba cikin rabon gado to a nan haka za a raba shi lizzakari mislu hazzul unsayin a daidai wannan gabar akwai mai tambaya a iya wanda na faɗa uh-huh. to shi kenan kefa <laughs> eh eh eh ai irin wata din ce shi ibrahim fa da aka ce ita ta kwashe ya kasance eh, ya'ya mata ne eh. aka ce za a bata za a raba ta kashi eh gadon ba su su kwaye su ma zan kwashe kashi eh to ya za su raba kashi biyu tsakanin shi da yawwa shine tun farko za a raba musu ai ba wasu ne za su yi su raba ba tun farko za a raba musu ai ba mu kawo su ba ku lura jumlar da na faɗa cewa ne waɗannan su kaɗai ya mutu ya bari ban ce muku ya bar mata ba ban ce ya bar ƙani ba ban ce ya bar wa ba ya yawwa ban ce ya bar kowa ba ya abin da kenan ya mutu ya bari kun gano wannan da kyau ko duk tambayar guda tana tafiya akan sauran ya yi da shi ƙala rahimahullah wa azza wa jal fa’in shari’a kuma ahadun bi farizotin musamman wa ka fihim zakar budi a bi farizoti man shari’a kuma wa ka ma baƙi ya ba’a da zalika bai na hun alaƙadar mirasihim tambar shi ibrahim cewar ya zai musu mutum ne ya mutu ya bar ‘ya’ya mata guda biyu kun gano wannan da kyau ko muka ce nawa za a raba musu uku ko kuma da naira dubu talatin nawa kenan za a raba no za a raba nawa kenan eh. a shiga wani nake nema din ba zan rufe ma wasu ba ko yadda abin zai kasance shine yanzu dai ga naira dubu talatin ita ce abin da aka mutu aka bari wannan shine abin da aka mutu aka bari naira dubu talatin da 'ya'ya mata guda nawa guda biyu kun gane wannan ku ya kenan haka ake rubuta ya kenan to su abin da suke da shi shine suna da ɗaya bisa uku abin nan biyu bisa uku suna da biyu bisa uku suna da nawa kenan ashirin ashirin kuma su biyu ne nawa kenan goma goma kowace sai a bata dubu goma kenan ba wai za a ba su dubu ashirin ɗin su yi su raba ba sai saura saura shine na dubu goma tambayar da ake ta yi haka yake hanya da za ta taimaka wurin sauki wurin rabo shine idan aka zo rabu ana mai da komai ya zama kuɗi ne ko da ba sai za a yi ba an gano wannan kowanne sai a mai da shi ya zama kuɗi idan mota ya bari gida ya bari mashin ya bari mai ya bari sai a mayar da abin ya zama kuɗi kuma an tashi aƙalla za a tambayi mutane uku da suka san abin in mota ce sai a samu dillalan mota uku su yi mata kuɗi ba wai a matsayin kuɗin gado ba dan ina aka ce da mutane wani gado ne in abu zai kai dubu arba'in sai a ce ai na gado ne dubu ashirin duk wanda ya ci ya cuta za a sai da shi ne tsaka-tsakiya idan waɗannan mutane guda uku suka ba da bahasi sai a ɗauki na tsakiya misali a ce mutum na farko da ya zo ya ce ina nufin na tsakiya ba wai a zuwa ba a farashi eh wannan da ya zo ya ce eh wannan mota za ta yi dubu ɗari bakwai wannan da ya zo ya ce saukinta tsaka-tsakiya dubu ɗari takwas kun gano wannan da kyau ko wannan da ya zo ya ce dubu ɗari bakwai da hamsin to an ta sai a ɗauki wanne sai a ɗauki mai dubu ɗari bakwai da hamsin sai a rubuta naira dubu ɗari bakwai da hamsin haka za a yi ma kowanne kayan sai a zo a ce ya mutu ya bar kuɗi naira kaza to wannan da aka zo bayanin wanta tana da dubu goma kun gano wannan da kyau to sai a duba a ciki wanne ne abu dubu goma sai a bata shi kun gano wannan da kyau ko kuma wanne ne dubu goma sha biyu in an bata shi sai ta bada nawa kenan dubu biyu ko kuma wanne ne dubu takwas sai a bata kaga ta karbi dubu takwas a ai dubu biyu ta zo gaba kun gane abin na ɗin ko قال رحمه الله وإن Fa'in in sharikahum ahadun bi faridatin waɗannan da muka ambata ‘ya'ya mata zalla ko ‘ya'ya maza zalla ko maza da mata duka ya ce shari'a sharikahum ahadun bi farida idan wani mutum ɗaya ya zo yi tarayya da su a wurin gado amma bi farida shi yana da gado shi wanda yi tarayya da su din bai farida yana da lamba ma'ana yana da gado kuma gadon shi in kun su gadon su ba a ce a ba su ɗaya bisa kaza ba in dai ban da mata namiji an ce a ba shi ɗaya bisa uku a'a kawai shi halas ne kun fahimci wani to amma yanzu an samu wani bai farida yana da wani kaso da za a ba shi shi kuma wannan kasan da ake bayarwa guda shida ne kawai a cikin qur'ani shine nisfun wa rubu'un thumma nisfun rubu'i wa thuluthu wa sudusu bi nasi shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa fa kullu hafizin imamu na farko dai ya zama rabi guda nawa muka ce shida muna da rabi na biyu kuma fa rubu'i rubu'i ɗaya bisa hudu kenan na uku fa tumuni wanda suke kira tumuni ɗaya bisa takwas wai tana da tumunin takaba ɗaya bisa takwas sai na hudu na hudu sulusi kwata kenan kuke kiran shi ko eh a'a sulusi sulusi sulusi ɗaya busa uku bai kai kwata ba o ɗaya busa uku shi ne kwata ko rubu'i ne ɗaya bisa uku nan ban sai kuke kiran shi ba ɗaya bisa uku sai na hudu a na biyar ɗaya bisa shida sai na shida wa thuluthani wa huma tamamu shine cikon su ko fafaz fa kullu hafizun imamu sai biyu bisa uku muna da masu cin rabi masu cin ɗaya bisa hudu masu cin ɗaya bisa masu cin ɗaya bisa uku masu cin ɗaya masu cin biyu bisa uku eh, haka ne biyu bisa uku shine yake cewa fa’in sharika sharikahum ahadun idan aka samu wani mutum guda i tarayya da su amma shi ɗayan yana cikin waɗanda yake su za a ba su ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza ɗaya bisa kaza to ya za a fara sai ce budi a bi faridoti man sharikahum sai a fara da rabon wanda i tarayya da su cikin gado ɗin wa kana ma ba da zalika bai na bainahum sai ya zamana abin da ya rage bayan haka za a raba shi ne tsakaninsu ala qadari mirasihim gwargwadon su don wani ya fi wani kun gano wannan <laughs> misalin da za mu bayar mace ce ta mutu ta bar ɗa namiji da kuma mijinta mun gano wannan ta mutu ta bar ɗa namiji da kuma mijinta shi ɗa ba shi da lamba ko yana da lamba shi ba shi da ɗaya bisa uku hudu bisa kaza hudu bisa kaza kawai shi gaba yake da dukiyar shi mijin shi ne yake da yawa wala kuma nisfu ma azuwa jukun in lamya kun lahunna walad fa in kana lahunna waladun kuma rubu'u mimma tarakna sai a bashi rubu'i kenan ɗaya bisa nawa ɗaya bisa hudu kun gane wannan kenan ko ɗaya bisa hudu abin nan rubu'i ɗaya bisa hudu yanzu kun ganin miji ya zama yana cikin masu farida yana da rabo to sai a fara bashi nashi sai a raba dukiyar kashi hudu sai a ba miji nashi damun dubu arba'in ta mutu ta bari sai a ba mijin nawa kenan dubu goma saura talatin talatin ya ce wa kana ma baqiya ba'da zalika bainahum abin da ya rage bayan an ba wancan sai a raba shi tsakanin su ala qadari mirasihim gurgurdan gadon su wa manzilatu waladil abana'i dhukuri idza lam yakun waladun ka manzilatul waladi to yanzu mun zo muna magana ne a kan ya'ya na tsotso in ba manta ba shine malam yake cewa ‘ya'yan ɗa mai alaƙasa da mamaci jikoki ‘ya'yan ɗa jikoki kenan eh yawwa shine yake cewa wa manzilatu waladil abana izukur matsayi na ‘ya'ya maza waɗanda suke maza idan lam yakun waladun idan ba a samu ɗa ba kaman zilatul walad su su suna matsayin ɗa ne sun samu promotion ne kun gano wannan idan mutum ya rasu ba shi da 'ya'ya maza amma sai dai jikokinsu mana shi 'ya'yan shi sun rasu 'ya'yan 'ya'yan shi ne suka rage to su 'ya'yan 'ya'yan jikokin su kenan sai a musu karin girma sai su zo matsayin 'ya'ya sawa'un zukuruhum ka zukurihim wa inasuhum ka inasihim kun gane wannan da ke ku amma ‘ya'ya na maza kun gane wannan da ke ku banda ‘ya'ya na mata domin su ‘ya'ya na mata a wani gida suke kanwarka da take aure a wani gida take kafin daga wani gida wani sai so abin nan yawwa amma akwai bayani cikin suratul alim cikin suratul karatu karatu mai zuwa ko cikin suratul an'am na annabi isa alayhi salatu wassalam da ya ce wa min zurriyatihi kuma sai ya ambaci annabi isa duk da cewa isa annabi isa da ne na mace kuma ya lissafa cikin zuriyar annabi nuhu ko annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wannan shine abin da yake garo su ƴaƴa mata suna cikin zawul arham kamar dai da da dai ba faɗaɗa batun gado ɗin ake sosai da sosai ba yarisuna kama yarisun su waɗannan jikoki kenan ko suna yin gado kamar yadda 'ya'ya iyayensu suke yin gado wa yahjubuna kama yahjubun kuma suna katange wani ya kasa isowa game ga gado kamar yadda 'ya'ya suke yi ai gaga ba din ɗa ba da miji din nan matar shi ta rasu no zai ci kun yi shiru ba din ɗa ba miji ne zai ci Allah ce wala walakum nisfu kuna da rabi mata raka azwajukum abinda mata yanku suka mutu suka bari in lam kulle hunna walad idan da suka mutu ba su da ɗa kai miji kawai sai a kasafta a baka rabi kuma wani abu mai mahimmanci shi gado tsakanin miji da mata yana kasantuwa ne ƙarƙashin aure na shari'a da aka kulla an tare ko ba a tare ba mun gano wannan idan aka ɗaura aure ana dawa daga ɗaurin aure fi an gwaye sun dawo sai miji hatsari ya mutu mata za ta ta kaba za ta ci gado domin mijinta ne ya mutu ko saurayinta ne ya mutu mijinta ne ya mutu wallazina yatawaffawna minkum wa na azwajan sun mutu ya mutu ya bar mata ko rana alkiyama zai tashi cikin masu mata ne kun gano wannan da ke ku yawwa wani shine bayani da yake garau shine kuma abin da abdullahi dan mas'ud yake akai babu wani sani na babu wani malami da ya saba mai sai dai kawai a ce ku al'ada ba haka aka saba ba sai an tare ne kawai shikenan fa in ijtama al waladu wa waladu libni wa kana fil waladi zakarun fa innahu sama a ma'ahu ahadin min waladin libni kar ku manta mun ce jikoki suna amsa suna idan babu yaya shine malam ya bada misali yake cewa fa in ijtama al waladu ina aka samu ɗa na tsatso da ka haifa wa waladun libini da kuma jika ɗan ɗa kenan ko wa kana fil waladi lisulbi zakarun a cikin ‘ya'ya maza ‘ya'yanka da ka mutu ka bari maza ɗin akwai namiji ɗaya fa innahu la mirasa ma'ahu li waladi min waladin libni to lalle yadda al'amarin yake la mirasa ma'ahu shi ɗa jika kenan ɗan ɗa kenan jika babu abin nan fa innahu la mirasa ma'ahu li ahadin babu wani wanda zai ci gado tare da shi shi ɗanka min waladin libini daga jikokinka idan 'ya'yan da ka mutu ka bari 'ya'ya ne maza ka mutu ka bari 'ya'ya maza da jikoki maza to jikoki ba za su su ci gado ba domin iyayensu maza sun katange su allahumma sai dai idan mata zalla ka bari eh ka bar 'ya'ya mata na cikinka ka bar nawa aƙalla ka bar biyu kun gano wanda ke ko da kuma ‘ya'ya na ‘ya'ya maza su kuma maza ne jikokinka maza ka mutu ka bar ‘ya'ya mata guda biyu da jikoki maza guda biyu to yana tambaye da kuke ta yi dazo su jikoki mazan babansu ya riga ya rasu eh a kai kuma su jikoki maza ne su kuma 'ya'yan shi mamaci mata ne su matan da no za a ba su biyu bisa uku biyu bisa uku suna wannan kenan ko biyu bisa uku za a ba su to ba shi da ta da kuke ta yi da baya za a yi da wannan to mun fara jin yadda za a yi da ita kenan ka littafi a gaban mu fa illa mai kun fil waladi li sulbi zakarun idan a cikin 'ya'ya na tsatso ba a samu namiji ba babu namiji a cikinsu wakana tabnataini ‘ya'ya mata ne fa'aksara biyu ‘ya'ya mata ne biyu fa'aksara min zalika ko sama da biyu minal banatil sulbi daga ‘ya'ya mata na shi cikinsa shi mamacin ‘ya'ya mata biyu kaɗai ya mutu ya bari ko biyu ko sama da biyu ɗaya sai malam yake cewa fa innahu la mirasa li banati libni ma'ahunna yanzu ya mutu ya bar 'ya'ya mata biyu ko sama da biyu kun gane wannan ko da jikoki mata 'ya'yan maza kenan su kuma biyu ko sama da biyu ya kenan malam yake cewa fa innahu la mirasa li banati libni ma'ahun 'ya'ya mata ba za su ci gado tare da abin nan jikoki mata ba za su ci gado tare da 'ya'ya mata ba illa an ya kuna ma'abanatin libini zakaru sai dai idan 'ya'ya mata din jikoki abin nan jikoki mata a cikinsu akwai namiji to idan akwai namiji huwa minal matawaffa bi manzilatihin shi wannan ɗa namiji ɗin yana matsayinsu su su da mamaci matsayinsu ɗaya ko ma sun ɗara shi ko ya ɗara su au huwa atrafu minhun ko kuma shi ya fi su nesa da mamaci ma'ana mamaci ya mutu ya bar 'ya'ya mata zalla guda biyu da jikoki mata guda biyu da jika jika guda ɗaya ai eh mana eh. <laughs> shi ya mutu ya bar 'ya'ya mata nashi na cikinsa shi mamacin guda biyu ya da kuma jikokin shi mata 'ya'yan wa kenan 'ya'yan ɗan shi guda biyu da kuma 'ya'yan 'ya'yan ɗan shi guda ɗaya jikan jikan shi ta taɓa kunne kenan ko da ta taɓa kunne guda ɗaya kun ga yanzu a daraja 'ya'ya mata guda biyu zalla su suka fi kowanne daraja don su ne 'ya'ya na mamaci kai tsaye kun gane wannan da ke suwa suke biye da su a daraja sai jikoki jikokin shi mata guda biyu su suke biye da daraja waye mai lamba ta uku wancan da to amma dole yanzu su ‘ya'ya jikoki mata dole za su kara mishi girma ya zo matsayin su yanzu sun yadda yana daraja ta uku ya dawo daraja ta biyu domin idan ya dawo daraja ta biyu wancan ragowar sai ya faroto musu shi sai su raba shi da zakar mithul hadhul ne an gane abin da din kenan ko shine malam yake cewa fa'in in lam yakun fil waladin lisulbi zakarun idan shi mamacin da ya mutu ƴaƴan shi na cikin shi babu maza duk wannan kes na abin da ya kawo babu maza wa kana tabnataini ƴaƴa mata biyu ya bari fa aksara min zalika ko saboda biyu minal banati sulbi daga yayan shi na cikinsa. to ku sani fa innahu la mirasa li banati libni ma'ahunna jikokin shi mata shi mamacin ba za su ci gado ba tare da 'ya'yan shi mata kawai illa an ya kuna ma'a banati libni zakarun sai ne idan akwai ɗa namiji tare da jikokin nashi to idan akwai ɗa namiji shi kenan sai ɗa namiji wannan ragowar sai sai raba shi lizzakari mithul hadhul shi da 'yan uwan shi kenan au abin na huwa shi wannan ɗa namiji ɗin minal mutawaffa bi manzilatihin matsayinsu ɗaya tsakaninsu da mamaci duk jikoki suke au huwa aqrafa min hunna ko kuma shi ya ma fi su nisa shine misalin da na bayar shi ta taba kunne ne su kuma jikoki ne kaga ya fi su nisa da mamaci to amma duk da haka fa innahu yaruddu ruddu alaman huwa bi manzilatihi shi wannan ɗa namiji ɗin zai dawo da wannan ragowar da iragu a faifai zai dawo da shi zuwa ga waɗanda suke suna da matsayinsu ɗaya wa man huwa fawqahu kuma waɗanda suke saman shi min banatil abana daga ‘ya'ya mata na ɗa fadlan in fadlan ragowa in ya ragu yaqtasimunahu bainahum sai su raba wannan ragowar a tsakaninsu ga ka'idar lizzakari mithlu hazul unsayin kowanne namiji ɗaya yana da rabon mata biyu fa'in lam idan ba a samu komai ya fa'in lam yafdul shay'un in ba a samu komai ya ragu ba fala shay alahum babu komai a tare da su shikenan Allah ya ji kanshi Allah ya ji kaka Allah ya ji kaza kuma shikenan taro ya tashi eh, na fatan karatun da daidai gurgudu ana fahimta shi mun bai wannan wannan matsayin wannan matsayar

kun gano wannan da ke ko yanzu ba din dai kada a ce an yi abin nan ai su masu daraja ta biyu mata na tsakiya kenan jikoki ai su ne ba su da da abin nan so shi sa malam yake cewa illa ya kuna malban fa ino ya ruddu alaman huwa bi manzilatihi ai kaga su waɗannan eh, abin nan ta tattaɓa na mata tare da hisira mataki ɗaya ne ka fahimci wannan za a raba tare da su wa man fawqahu da kuma wanda suke saman shi sune jikoki duk sai a raba tsakaninsu abin kawai da ake bukata ya zamana jikoki ne na mamaci mamaci ya mutu ya bar 'ya'ya kaza waɗannan jikoki ne kawai nashi ko kuma ta taba kunnen nashi fa in lam yakun al waladu li sulbi illa ibnatan wahidan falaha nisfu idan da ya mutu ya bar ya mutu idan da ya mutu bai bar komai na dan ciki ba ɗa na ciki sai ya ɗaya ya mutu ya bari ya ɗaya ya mutu ya bari in kuma kuma manta ba da zama na ta cewa me ya mata biyu ko sama da biyu to yanzu ɗaya ya mutu ya bari to idan ɗaya ya mutu ya bari illa binatun wahida ya ɗaya ya mutu ya bari falahan nusfu tana da rabi ne tana da rabi ne in kuka bata dukiyar duka ba a gidan mijinta za ta kai ba shi kenan shi kuma miji ham ham ham ham sai ya kara amarya <laughs> <laughs> ko ba ka ko ba wato musulunci yana da yana kallon abubuwa kai kan ga kake musulmin kallon naka da kake musulunci kaɗan ne sai ka kwankwaɗe ilimi to balle ma wanda ba musulmi ba shi yana wa musulunci kallo ne na baibai kun fahimci wannan da kyau kallo na baibai yake tana gidan aure cinta da shanta da ta da koyar da addini da biyan kuɗin makaranta duk wa yake yi duk miji yake yi ya mutu ya bar dubu ɗari sai ku ɗauki dubu ɗari ku kai shi kenan ban miji in ga ma ƙasa da sati guda sai ka ji ya shiga unguwan daji da daddare bayan sallar isha zai ƙara aure walibnatihi wahidatan kanat au aksar min zalika min banatil ibni to yanzu ya mutu ya bar ya ta cikinsa ɗaya da kuma jikan ya shi ɗaya in mun ce jika fa muna nufin ta ɓangaren ɗan shi ta ɓangaren ɗa banda jikoki ta ɓangaren mata kun gane jikoki ta ɓangaren mata sun zo ne sun zo dangi ne yawwa amma idan an zo raba gado za a ɗan musu Allah ta eh, za a ɗiga musu ba ladan gani ido wai za a hadar al-ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa abin fasar abdullahi dan abbas ya ce mahukama wa laysat min mansukha a hadisin bukhari aya ce garau ana aiki da ita ba a share hukuncin ta ba su waɗannan wai za hadara al ta ulul qurba idan dangi na kusa suka zo raban gado an zo yau ana raba gado gidan gadon alhaji wani sai dangi na kusa su kan ba su da gado amma kuma sun zo kallo shi shikenan kuma sai a kyale su wale ta ma haka nan marayun unguwa su ma sun zo wal masakinu haka na miskinai su ma sun zo farzu kuhun minhu ku dan diga musu wani abu daga ciki wa kululan kolon ku faɗa musu kyakkyawar magana ban da tsawa ba haka ake ba wani shi ta ce ƙa'ida ta musulunci haka ake wali binati binihi wahidatan kana a waka min zalika min banatil abana min man huwa min almatuwafa bi manzilatin wahida as sudus yanzu ya mutu ya bar ya mace ɗaya da jikoki mata ɗaya ko sama da ɗaya wahidatan kana au aksara ɗaya ce ko sama da ɗaya min banatil abana daga 'ya'ya abin jikoki kenan da bangaren man huwa min almutuwa fa bi manzilatin wahida gaba ɗayan matsayinsu ɗaya a wurin mamaci duk jikoki ne to ya za a raba musu as-sudusu za ba su ɗaya bisa shida su ‘ya'ya mata ne zalla abin da jikoki mata ne zalla kun gane jikoki mata zalla da kuma ‘ya ta ciki ɗaya mutum ne ya mutu ya bar ‘ya ta ciki ɗaya da jikan shi ɗaya ma kenan biyu ya za a raba wacce lamba ce za ku ba za mu samu rabi a cikinta kuma za mu samu ɗaya shida a cikinta muna neman sudus muna neman nisfu eh yauwa za a raba shida idan aka raba shida sai a ba 'ya ta ciki uku sai a ba jikanya ɗaya <laughs> mun gane maganar fayin kana ma banati libini zakarun huwa min almutawaffa bi manzilatihin fala faridata wala sudus lahun walakin in fadala ba'da fara'id ahli alfara'id fadlun kana dhalika alfadlu li dhalika zakar wa liman huwa bi manzilatihi wa man fawqahu min banati alabna lizakari mithlu hadhihi alunsayn yake cewa fa'in kana ma banatin libini zakaru idan ba kuma ta ba a yanzu mun ce ya mutu ya bar ya ɗaya da jikan ya ɗaya maka ce za a raba nawa shida idan aka raba shida sai ita ya ta ɗauki nawa uku abin nan jikan ya ta ɗauki nawa ɗaya wannan kun ga kun raba shi kenan to haka ake raban gado kun ga mu ce a raba a ba da rabi ba sannan a zo a takuda a sake rabawa ba lokaci guda ake raba shi saboda ka ka tashi lambar sai ka ɗauko lambar da kowanne zai shiga mana akwai rubu'i kun gano wannan akwai masu cin rabi akwai masu cin rubu'i akwai masu cin tumuni duk akwai su a ciki akwai masu cin kaza akwai masu cin kaza akwai masu cin kaza dole sai ka ɗauki nambar da za ta yi wannan kasafin duka kun gano maɗauki misali muna son rubu'i muna son sudusi muna son nisfi nau kenan ana samun wannan ma dai tukunna sai na ke samu ba a samu wannan tarkibin a sami a sami sudusi a sami nusfi ana samun ana samun sudusi ana samun sudusi da nusfi su haɗu ka gani idan abin nan mutum ya rasu sai ya bar ya mace da mahaifiyar shi kun gano wannan ya bar ya mace da mahaifiyar shi mahaifiyar shi tana cin ɗaya bisa shida saboda akwai ya ita kuma ya ita kaɗai ce za ta ci nawa za ta ci nusfi ga sai a raba shida uwa ta ɗauki ɗaya ya kuma ta ɗauki uku akwai kuma mata mai cin ɗaya bisa takwas mutum ya mutu ya bar mata da kuma ya kaga mata za ta ci ɗaya bisa takwas yashi eh, mace za ta ci rabi hudu kun gane wannan da ke ko kaga in ka raba da takwas shi kenan eh in ka raba da takwas mata ta dauki daya ya ta dauki hudu eh? a iya wannan da ai mun faɗi ka'ida ko a duk lokacin da mutum zai yake da kasafi ya dauki karamar lamba ya ta tafi kun gano wannan to idan aka samu sudu sifa da da sumuni kun gane ta yana za a samu wannan Shi ne mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da 'ya da mata idan mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa kaga mahaifiya tana da ɗibusa shida saboda akwai 'ya ita kuma 'ya tana da nawa rabi kun gano wannan sai kuma mata tana ɗaya bisa takwas tubudin takaban kaban ji su to za ka raba wannan yanzu muna son lambar da za ta ba mu ɗaya bisa takwas ta kuma ba mu ɗaya bisa shida ta kuma ba mu rabi hmm? sha biyu malok mana sha biyu ba za ta yi ba takwas ba ta ninka a ciki ba to kaga ashirin da hudu muna takwas guda nawa samu ne share nan ba nan yanzu muna da uwa da wa kuma da 'ya da wa kuma mata uwa Allah ta'ala ya yi bayani ike cewa wa warisahu abawahu bayan kana lahu waladun wa abawahu fali as-sudus ya mutu ya bar uwa da yashi ta cikinsa da kuma matar shi abin kenan da ya mutu ya bari Allah ta'ala ya ce to idan aka irin wannan ita ya ta sa uwa za ta ci ɗaya shida ya ta sa mata mana uwata kenan ko ba lalle ne zama uwata ba yauwa ya shi kawai ake nema sawa'un wannan matar da ya mutu ya bari ita ta haife ta ba ita ta haife ta ba ya shi ce da yanzu alaka da mamacin ake nema kun gano wannan to a nan ita uwa tana da ɗaya bisa shida ita ɗaya tana da rabi ita mata tana da ɗaya bisa takwas to yanzu muna son lambar da za mu yi amfani da ita ta fito mana da waɗannan abubuwan fili duka mu samu ɗaya bisa shida mu samu rabi mu samu ɗaya bisa takwas shi ne suka ce za mu ɗauki ashirin da hudu an muka ɗauki ashirin da hudu za mu samu ɗaya shida sau a ciki eh shida ga shida nau kenan sha biyu mun samu shida biyu a sake ƙara shida shida ga shida mun samu shida nawa kenan biyu a ƙara ƙara shida sha takwas mun samu shida nawa a sake ƙara shida mun samu nawa shida nawa kuma hudu sai mu ware hudu kenan ana hudu shine na uwa in an raba 28 sai mu dawo ya tana da rabi 24 a raba biyu sha biyu kenan tana da sha biyu mata tana da ɗaya bisa takwas takwas ga takwas sha shida kenan mun samu takwas nawa a ƙara wata takwas ɗin uku mun samu takwas nawa takwas uku nawa kenan ashirin da ashirin da hudu ita tana da uku kenan sai mu lissafa hudu ga sha biyu sha shida ga uku sha shida ga uku sha tara yanzu nauke ke da ya rage ya rage biyar abu mai sauki hmm? a kai ina ba zo kan shi ba rahimahullah رحمه الله ma a banatin libini zakarun idan ya يزمنا ya ya mutu ya bar ɗaya da 'ya'ya mata jikoki biyu ko sama da biyu kun gano wannan amma a wannan kasafin na yanzu akwai namiji isa ya ce fa'in kana ma a banatin libini zakarun idan ya zama akwai ɗa namiji huwa minal mutawaffa shi ɗa namiji ɗin shi daga wanda ya rasu bi hinna matsayin su ɗaya fala faridata to nan babu bada lissafi na gado a cewa ni ina da bada kaza wala sudusa lahunna ba su kuma da sudusi ɗaya bisa shida in ku lura ɗaya bisa shida suna da shi a ɗazu da aka mutu aka bar mata ɗaya da kuma 'ya'ya jikoki mata zalla kun gano to a yanzu babu tunda suna da namiji walakin in fadala ba da a ahal fara'idu fadlun ina aka samu wani abu ya rage bayan da aka yi kasafi kana zalikar fadlu li zalikar zakar to wannan abin da ya rage din za a ba wannan namijin ne wali man huwa bi manzilati ba shi kadai ba da kuma waɗanda suke matsayin su daya jikoki jikoki tattaba kunne wa man fawqahu da ma waɗanda suke sama da shi a daraja min banatil abana'i daga 'ya'ya abin nan bannan jikoki na 'ya'ya maza jikoki kenan ta bangaren maza za su yi raban ne li zakari mithul hazul unsayin namiji daya yana da rabon mata biyu walai liman huwa atarfa min hunna shai amma babu komai ga mutumin da yake shine mafi nesa da su fa in lam shai shay'un fala shay'a lahum amma idan aka kasafi ba abin da ya rage to shikenan ba su da komai wannan shi ake kira a tasib kun wannan shine abin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhiqul fara'ida bi ahliha ku bayar da kasafin gado kowanne ku bashi kayan shi idan aka yi kasafi fa ma abqatil fara'id abin da kasafin ya rage fali aula rajulin zakari sai a baiwa mutum namiji aula wanda ya fi kowa kusa dawa da mamaci a raban gado ba maganar wai wannan shekarar shi tamanin wannan yana ciki duk matsayin su daya idan wannan yana shekarar shi tamanin wannan kuma yau aka haife shi sai ya zama wanda ya shekarar shi tamanin din nan jika ne shi kuma wanda aka haifa yau da ne a ba wai zai fi shi ba ya ma fi shi ya wuce shi zaka ce ya dakatar da shi kun gano wannan da ke ko wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi yace domin Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafi yace yusikumullahu fi auladikum Allah ta'ala yana umarta ku cikin al'amarin ƴaƴayanku aulad jam'i ne na walad idan aka ce walad ya fi dhukur wal inath mata da maza ana kiran kowanne walad Allah ya ce ga da za a kasafin lizzakari mithlu hazzul unsayin kowanne namiji ɗaya yana da rabon mata biyu fa in kunna nisa'an idan mata zalla ne aka mutu aka bari fauka sanataini biyu zuwa abin da isama falahun na thulutha matarak to su suna da biyu bisa ukun abin da ya mutu ya bari wa in kanat wahidatan idan ya mace ɗaya ya mutu ya bari falaha nisfu to ita yar tana da rabi na abin da mahaifinta ya mutu ya bari ko mahaifiyarta ta mutu ta bari kale malik rahimahullah imam malik ibn anas Allah ta'ala mai shiga fara yace al-atrafu lafazu atraf da ya dinga mai metuwa a ciki huwa al-ab'ad shine wanda fi kowa nisa subhanakallahumma bihamdika ab'ad wanda yake nesa da mamaci ba wanda ya unguwa su tafi nisa ba eh ba wanda unguwa su nisa ba subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik kuma muhammadin wa muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد domin saurara ma ciki ma yana ga cikin abubuwan da ke sawa a abin a jinkirta rabon gado in ba zai kawo wata matsala ba ka fahimci wannan malamai sun yi bayani idan aka saurara ma ciki sai cikin ya zo yana ana haihuwarsa sai kukan nan sai ya rasu shikenan ya ci gado mana ai ba matacce ke na haife shi ba ya ci gado shi ma kuma sai abin ya zai koma munasakhat kenan za a raba shi ma yana da masu gado yana da uwa idan ba uwa ce ta mutu ba ko ko kuma abin nan abin yana da uba me zan ce ne uwa ka in ta mutu ai yawa <laughs> eh, eh shine ba kanne kenan ko yana da yayye yana da yayyen shi kuma ya ga yana da abin da aka aka abin nan ana cewa an sai kayayyaki an sai kaza na jinjiri jinjiri ya zo ya yi kuka ya mutu haka sun sama gado abinda kuma baban shi ya mutu ya bari da aka kasauta shi ma yana da yayye shi kenan sai a raba musu gado <coughs> nam kun ci a bada aiki ko